A shirinmu na bana bakwai a yau ma muna da wasu sabbin kalmomi na matasa. Ya take ne matasa? Adar ba aiki ba ne. Me haka yake nufi? Abin da adar yake ne ba aiki ba ne. Yanzu kamar ke kira ni a waya ma'aikata za su kama ni. Kin gane? Hmm. In kika kira ni ya oga adar ba aiki ba ne a'a ba aiki ba ne wannan aikin shine in aiki ne kama ni za a yi in ba aiki ba ne ba kama ni za a yi ba shayi ne hmm. yauwa shayi ne ƙarya in ka gaya magana ina jin ka hmm. kawai inda na san ƙarya ce kawai shayi ne kai kenan da baka san kin ga kamar yanzu ce baki san me nake nufi ba yauwa yauwa shi ma in nace mai shayi ne ba mamaki shi zai iya sani hmm. ko ba haka ba shayi ne aiki ne kenan hmm. kamar kin zo guri na kin ce in ba rancen dubu goma za ki bani zuwa lokaci guda zan ce kai fita da Allah shayi ne aiki ne ba bani da ba ƙarya ne yawwa kin gane a darba zan boye ma ba warware ba munafurci ko ba ka ba zaka ji na ce ma tiri yawwa tiri in ka ji na kira ka da tiri akwalan taku ne wannan <laughs> eh, ka gane alhamdulillah akwalan taku tiri ya aka yi akwalan taku ne kamar akwalan taku kin zo gurin tiri kina son ya baki abu ba shi da shi shi kuma baya so ya ce miki ba shi da shi to zai kira ni a waya a dar akwalan taku ne kawai ba abu take so ba ni da shi kawai ka gaya mata akwai amma ba za ka bani ba baka da kuɗi kaza kaza kaza shayi ne a dar